ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون كأنبتا يا كي wannan manzo ranar da Allah zai tara su gaba ɗaya, sannan sai Allah ya ce wa mala'iku don tsoratar da mushrikai da yi musu tsawa ya ce yanzu waɗannan ku suka kasance suna bautawa a duniya kuma bayan Allah